قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار sai dandazon mabiya su ce wa jagororinsu ku ne dai ba a maraba da ku ku jagorori shugabanni ku ne kuka janyo mana wannan azaba mai raɗaɗi saboda batar da mu da kuka yi tar da wannan matabbata matabbatar su gaba ɗaya wadda ita ce wuta